ashirin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai kuma takwas ga watan shida a wannan majalisi namu na tarbiyya kuma a wannan masallaci jami'u sagidina mu'awiyar tabni abi sufiyana radiyallahu anhu kamar yadda muka saba muna karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu yi majalisi na 293 da izinin Allah muna cikin sirar sahabi na 18 sayyiduna bilal ibn rabah radiyallahu anhu mu'azzin rasulillahi صلى الله عليه وسلم لا دان من زم الله صلى الله عليه وسلم أنا مر بياني أكم فللو لنسا حديثي نهد وعن عمر رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى سلمان وصحيبا وبلالا في نفر sajiduna umar radiyallahu anhu yake ba da labari cewa wata rana abu sufiyan abu sufiyan shine sahab sahab ibn harb ibn abdi shams eh, baban sajiduna mu'awiyya kenan a lokacin da musulunta ba ata salmana ya zo wajen salmanul faris mun ga ba balarabe ba ne wa suhaiban da kuma suhaib ibn sinan ar-rumi malamai suna tattaunawa akan nisbar da ta rum ina mun sha wannan batun wasu suna ganin asalin dan can ne wasu kuma suna ganin zuwa yayi ko kuma sai da shi a tace shi aka yi aka je aka sai da shi a can daga ba kuma allah maɗaukacin sarki ya taimake shi ya sake dawowa garin makka wa bilal sannan da bilal alhabashi fi nasarin suna cikin wasu jama'a sai abu sufiyan ya zo wajensu a lokacin bai musulunta ba faƙalu sai suka ce wallahi ma akhadhat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma akhadhaha sai suka yi irin dinna suka yi kyacci wallahi ma akhadhat suyufullahi mun rantsi da Allah har yanzu ta kubban Allah ba su ɗibi haƙƙinsu ba min unuqi aduwillahi ma akhadhaha daga wuyan abokin gaban Allah makiyin Allah har yanzu ba su ɗibi su ba a inda raban nasu yake shi ne haska waɗannan bayan allon guda uku suka faɗi wannan maganar da suka ga abu su fiya eh, daga cin umarnin da allah ya ba masu imani allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ko جاهدي الكفار والمنافقين في السن واغلظ عليه واغلظ عليه تولى باب جلبان قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم جلظة wannan cikin aiki da wannan ayar waɗannan bayan allah da imani ya cika zuciyarsu to shi ne suka yi aiki da waɗannan ayoyi da irin da dangoginsu ƙala sayidu na umar ya ce fa ƙala abubakar radiyallahu anhu sai sai na abubakar shi da tije kuma an san sanyin halin sayidina abubakar radiyallahu anhu sai ya ce a ta ƙununa haza da shaikhi ƙuraishin wata gidihin ya kamata ku faɗawa wa shaikhi dattijan shawa wa sayyidihim kuma shugabansu ya kamata ku faɗa masa irin wannan magana ni ne yana ganin ba ku kyauta ba ya ce wa salmanin farisi da suhaib a romi da bilal alhabash sai na abokan ya musu gyara a fahimtarsa cewa baya ganin su faɗa wa irin wannan mutumin kuma musamman ana fatan ya musulunta فأتى النبي صلى الله عليه sallama فأخبره sai na abubakar ya zo wajen maza da sama ya ba shi labari ya ce kaji kaji ya ma'aikin allah yanzu nan na dawo wajen waɗannan bayan allah sai ga abin nan abu sufiyan ya zo cikinsu sai suka faɗa mushi wannan magana ni kuma ga abin da na faɗan musu faƙala sai manzo allah su mai ce ya ababakar la'allaka azabtahu ce ya abubakar ina jin tsoron kamar fa ba su haushi wannan maganar da ka yi musu to kamar ka fusata su la'in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak to ka sani in fa ka fusata fa ka fusata ubangijinka saboda Allah yana fushi da fushin su bayan sa ne su waliyan Allah sai ina abubakar fa ake faɗa wannan fa a tahum abu sai sai na abu nan da nan ya tashi ya tafi wajen su bilal fa kana shi ya ce ya ikwatahu ya ce ya ku yan uwana ku ji bakalin ya ku yan uwana an zubtukum don Allah ɗazu zuɗin nan da na faɗa muku wannan maganar ta ɓata muku rai qalu la sai suka ce in in Allah ba abinda muka yi fahimta kace mu ma kuma da fahimtar mu shi يغفر الله لك يا أخي ألا دافع سامك يا كي أموه ستفداك هنك لن سيدنا أبو بكر يا تاشد فتن مغنى وصف فدوب كلمة لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك wannan maziya ce wannan manƙaba ce babba ga duka waɗannan sahabban guda uku bilal salman da suhai radiyallahu anhu falala ce wannan da wannan za ka fahimci ƙa'idar da malam ibn al-qayyim rahimahullah yake faɗi ƙa'ida ce ta shari'a yana cewa la yumkinu tabdil illa bitamsi la illa bitamsi ko la yajuzu tabdil illa bitamsi idan kana son ka ce wane ya fi wane to so tari bai cika yiwuwa ba musamman a irin al'amarin sahabbai to illa bi tafsiri sai ke tafsiri yanzu wannan a wata waƙi'a ce ainihya malaman usul fiqi suna ce mu irin wannan waƙi'atu ainin waƙi'atu ainihin. ba a kiyasi da ita ta zama ka'ida amma cewa yanzu waɗannan bayan Allah su uku sun fita na abubakar a wata a ce wato wani abu ne da ya afku na musamman sai Allah ta'ala ya bayyana falalarsu yawwa to daga nan yanzu ba za ka zo ka ce ai shi kenan sun fi sai na abubakar ba da shi mazan suna ya ce la'allaka a gababtahu لئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك سيكون سيدنا أبو بكر يتاشي تكنتاشي تاشي هنقلي يتفي يا إخوتا أغضبتكم سكتشي لا يغفر الله لك يا أخي قال شيني وانا كما لو da kake so ka fi ka kawo ka ce da na na aisha ko da na ishe da na na ba wace ce tafi to sai kai tafsiri sai ka ce a kaza waccan tafi kaza a kaza waccan tafi kaza yanzu misali na na khadija da na na ishe radiyallahu anha kowace manzo Allah sama ya faɗi falalarta falala ne yawa sannan kuma tarihin suna tabbatar da falala kowace daga cikinsu ita na na khadija radiyallahu anha ita ce ta taimaki annabi sallama a farkon musulunci ita kuma na Aisha radiyallahu anha ita ta karantar da al'umma bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su ne irin waɗannan to shine shine malai ibn qayyim yake cewa la yajuzu at-tafdil illa bi tafsil eh. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل بلال مثل النعلة جدت تأكل من الحلو والمر ثم هو حلو كله النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثل بلال مثال سيدنا بلال مثل النحلة كمن أنقد الزمان نيت بي أغفى غدت تأكل من الحلو والمر من زمان شيني كده طبيعة ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أما يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شراء للناس قالوا إذ أوها ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ألا يا بعد الزما داما kowane ice zai iya sauka sai ya ci in maɗaci na da ɗa to zai ci zai ci ɗan dalbejiya kowace bishiya zai ci kamar yadda kuma zai sauka kan ɓaure zai sauka kan apple tuffa zai sauka akan mangoro duka zai ci amma kuma يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس تهك بلاليتي تأكل من الحلو والمر Ɗan zuma shine wanda yake cin zaki kuma ya ci ɗaci thumma huwa hulwun daga baya kuma sai zo ya rika ba da abu mai zaki zalla to haka bilal yake wato bilal ya yi rayuwa ta bauta an bautar da shi daga baya kuma ya rayuwa ta yanci kaga akala min almur wa akala min alhulwi thumma sara hulwan kullahu kuma daga baya zama tsantsar addini yake yi tsantsar musulunci yake yi sadaka bilal yana da daraja yana da girman matsayi a cikin musulunci wannan darasi ne babba da yake karantar da musulunci bai karantar da kabilanci ba da ta kaji ana magana kabilanci to ba musulunci ake magana kai ba eh, ba magana musulunci ake ba amma ana magana musulunci to abil islamu la abali siwahu idan ta bi qaisin aw tamim eh, eh. babanmu shine musulunci idan wasu suna alfahari su 'ya'yan kaza ne wasu ce su 'ya'yan baya jidda ne to su je can ya in wasu suna magana su 'ya'yan oduduwa ne su je can su ta yi in wasu suna takamar cewa su 'ya'yan mayu tsiton ne eh, mayu tsiton ne tsiwo dai kai tsiwo dai ko wasu su ce su 'ya'yan saifu bin ziya zan ne duk ba su bane tarihohinmu na najeriya yadda ake cewa legend tarihi to musulunci wahadana musulunci ya haɗa kanmu ba mu da baban da ya wuce musulunci in yaxtalif ma'ul wisali fa ma'una عذب تحدر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالي من يتشي قائدة وحيث ما ذكر الإسلام في بلد أددت أوطانه من لب أوطان الشام فيه وادي النيل السيان ده مصر ده بلاد الشام ده نيجيريا ده نيجر ده كاميرون ده تشاد ده تشاينا ده تشيلي ده يوروب duk inda ake la ilaha illallah to balagul islam sannan wa kullum musulmi na a ƙanibi dukkan musulmai danginmu ne amma da ta ji ana ƙabilanci ana ana ana wane kaza ne to an shiga matsala in kima'i zuwa ga ƙabila ba laifi ba ne musulunci ya yarda da shi musulunci ya yarda wajen annakun shi'uban wa ƙabalar ta'aruf eh. wannan kaddara ce kauniya kuma kaddara ce shar'iyya Allah ya hukunta jama'a su zama haka mun gane sannan kuma shari'a ta yarda da haka amma abin da ba a yi shi ba shine ne shine alqabaliyya alqabaliyyatu ta'assubiyya Sun yi rika jin kawai kabilar Ita ce kawai shi kenan hul a fi sabilillahi ta'ala yadda sayyidina bilali ya iya shanya wahala da cutarwa akan hanyar Allah aka wahalar aka cutar aka daka aka ƙuna amma kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai sauran ruwa gaba da za a sha domin a samu daraja kuma a yi musulunci aiki عن ابن مسعود رضي الله عنه man أول من أظهر الإسلام سبعة sayyiduna abdullahi dan mas'udi ya ce farkon waɗanda suka fara bayyana musulunci mutum bakwai na farko shine jagora rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da musulunci na biyu wa abubakar sai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu as-siddiq na uku wa ammar sai ammar ibn yasir radiyallahu anhu wa ummuhu sumayyatu sannan sai sumayyatu bintu al-khaf wa suhaibun sai suhaibu da aka faɗa mana can a wancan hadisin na muslim wa bilalu sannan bilal radiyallahu anhu sannan al-miqdad ibn al-aswad al-miqdad ibn amr kina eh, al-aswad din abin nan din sa ne mutabannihi babansa ne na tabanni shine al-aswad din amma dai babansa na gaske shine amr radiyallahu anhu duka waɗannan su ne farkon waɗanda suka fara bayyana musulunci daga baya wasu kuma suka zo bayyanawa bayyanawa cikin a fili ba awwalu man aslama ba awwalu man azhara daban awwalu man aslama daban sau daga izharun islami shaidu a nan da an ci gaba to abu zar zai fito abu zar alhisani zai zo a nan sau daga izharun islam shaidu sannan kuma al'islam nafsuhu shai'un aka musulunta daban bayyana kuma musuluncin daban shi sai na abdullahi yake nufi Allah ya dan masu فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمله أما معك صلى الله عليه وسلم في أن لا يباش كارية يهنا أتوكر دشي سبو ببانسا ببانسا شينيوا أبو طالب أبو طالب يا بابا من زال الله صلى الله عليه وسلم كارية يتي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصد في التراب دفينا وأما أبو بكر فمنعه الله بقوله شيكم سيدنا أبو بكر jama'ar ta su ne banu suna da ƙarfi kuma sai sayyidina abubakar malami ne a cikin su sannan kuma ɗan kasuwa ana karɓan bashi a wajen shi ai ido da kunya ko yawwa sannan kuma masani ne in ka mishi ma wani abu yanzu sai ya faɗi kakanka na goma kuma ya gano cewa ya yi bayani cewa ila kakan nan naka ma ya saci kwai ya gudu ya bage shi shi na tsada ne ya san nasaba kowa sannan kuma yana da ilmu ayyamil arab wa amma sa'iruhum amma sauran da suka bayyana musulunci nan wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba sayyiduna abubakar ba wato sauran biyar din fa akhadhahum mushrikuna fa albasuhum adru alhadidi wallahi mushrikan makka sun kama su sun damke su damka fa albasuhum suka tufatar da su أدوغ الحديد سلكر سلافونا نقرفي ريغونا نقرفي وصهروهم في الشمس فنن سقر أقونا أتكني أتشرانا لا أتاو متري يكرفي فنن سمسي أدو أتاشع رانا إذ رانا مكة رانا قبس تتأشيع رانا دعاك النيسع ونزلوا sai ta kai hamsin zafin rana sai ke celsius digiri hamsin haɗoriya ma ana samu hamsin da biyu hamsin da kaza ko in shekarun nan ina jin bara ya faru a kuwait kuwait sai da celsius digiri ɗin sai kai shi ya kai hamsin da wani abu aka yi ta gargaɗi ana samun mutane hanyoyin da za su sanya jikinsu to sai a fito da su a rana fama minhum min ahadin illa wa qad atahum ko qad atahum alama alama aradu illa bilalan fa innahu hanat alayhi nafsuhu fillah fama minhum min ahadin illa wa qad atahum babu wani daga cikin waɗannan Fati sai ya bada alama aradu abinda kafare suka yi lafin yi in sun nemi wani abu sai dan yi sassauci sai ya kalli ɓangaren sassauci sai ya bi su illa bilalan fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillahi ta'ala sai bilal ne yake bai ba da wani abu ba domin shi hanat alaihi nafsuhu ya ransa yi arha a wajensa fillahi in dan Allah ya ce ran in ran ne za ku yi ba abin da za ku iya karɓa a wajena in ba ran ba amma in faɗi wata kalma mummuna to ba zai faɗi wahana ala ƙaunihi sannan kuma shi ma ya arha a mutanensa kuma ya tubi na khalab ya ta gana masa azaba shi ne mai gidan shi fa akhazuhu fa atawhu alwildana suka kama bilal suka hada shi da bayi sune alwildan suka miƙa wa bayi shi fa ja'alu yatufuna bihi fi shi'abi makkah suka rika zagayawa da shi a kwararru-kwararru su ne shi'ar na makka ruhuwa ya kuyo yana cewa ahadoni ahadoni yana cewa allah shi kadai ne allah shi kadai ne wa kana sayyidu umayyatu ibn khalaf idza hamiyat ash-shams waqt adh-dhahirati mai gidansa umayyatu dan khalaf ya kasance idan rana ta zafafa waƙatar zahirati lokacin azahar yuqallibuhu ala rimalil multahibati sai yazo yana juya shi bayan ya cire masa riga yana juya shi yana murgina shi anil jibali kan duwatsu al multahibati waɗanda suke feshi kamar volcano al bahaki zaharan libatanin yana murgina shi cikinsa da bayansa bayansa da cikinsa kaga an ƙoƙo ne wa ya'muru bis sahrati al-jasimati sannan ya ce a kawo mashi katotan mungulelan dutse hmm? fatulqa ala sadri sai a jefa wannan wannan dutsen a kirjin sayyidina bilal radiyallahu anhu thumma yaqulu lahu sai shi umayyatu ya ce masa la haka hakaza hatta tamuta aw taqfu bi muhammadin ba za ka bushe haka ba har sai ka mutu ko kuma ka kafar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'budu lata wal uzza kuma ka bauta wa latu da uzza fama yazidu bilal an tardidi ahad ahad ba abinda bilal yake ƙara faɗa sai ahad Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya cece shi ƙarshe giduna abubakar radiyallahu anhu ya zo ya siye shi kuma ya 'yanta shi shi ce shi ke nan wahalar ta zo ƙarshe kuma wannan ita ce wahalar duniya dama ita ce kuma mutane ba sa son su sha saboda ba su san ta lahira Allah ya to wannan duka falalolin Bilal ne radiyallahu anhu wasu daga ciki ake ta faɗa mana Allah ƙara yadda a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kwatanta ababen da waɗannan bayan Allah suke kuma ya ƙara mana son su sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in